Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin kasashen Jason Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru takwas ana kafsawa da nufin murkushe kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban kasar Chadi Idris Deby mai masaukin baki ya ƙudiri aniyar aika wasu ƙarin dakaru sama da dubu zuwa iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara ɗaukar hankalin masu sharhi a kan sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdurrahman. Ita G5 Sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen magana ta yaƙi talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da maganar tattalin arziki ma na yankin. saboda ita magana soji daga baya ne take zawa amma ita yanzu magana sojin ita ke daukar kashi 80 cikin 100 na abin watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a mushi tunda bangaren da aka yi ba da karfi kan shi na soji watakila ba shi ba ne ma ya dacewa a bisa halin da ake ciki shugaba emmanuel macron na faransa wanne ya halarci taron ta hanyar bidiyo ya ce rundunar sojan barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin dubu biyar da ɗari sannan a hankali sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin ƙasashen jason sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar nijar honorable hama asa na ganin lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa ƙasashen yankin sahel ragamar gudanar da wannan yaƙi kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya ya kamata a duba wannan shahi na bakwai wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga ƙasashen waɗanda suke cikin yaƙi kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu to ya kamata ƙasashen sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan ƙasashe namu saboda su hita cikin wannan ƙangin yaƙi don mun sani sojojin chad da sojojin niger sun shahara lalle bisa ga aikin yaƙi yau abin da suka jira a ba kayan aiki A shekarar 2013 ne ƙasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin ƙasar kafin daga bisani wasu ƙasashen yammacin duniya su shiga wannan yaƙi da sunan ɗauki ga sojojin ƙasashen yankin na Sahel. Sai dai shekaru takwas bayan ƙaddamar da wannan yaƙi alamu na nunin abin na ƙoƙarin gagarar kundila. Kuda yake wata mashiya na cewa ƙungiyoyin ta'addancin sun fara ƙaura daga wannan yanki zuwa gaɓar tekun Gine da Senegal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.